Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri yayi wurin naku. Lafiya limi ya naku. Wallahi alhamdulillah sai godiya Allah. Ya canjin yanayi. Kai Malam abin akwai ɗan rikicewa ka ji zafi ana nan ka ji sauka. ana ana wani abin da yake bani mamaki eh. baba shine yadda ruwan nan wurin yake za a yi ruwa a yi ta tafka ruwa kamar da hmm. bakin kwarya. ko da za a wuni a kwana ana ruwan nan ba ba yana ɗaukewa ba za ka gan shi a ko'ina ba tunda dai an yi ramukan da za su eh. shiga ta karkashin ƙasa nan da nan ya abin nan to ban da wannan kuma abin da hmm. yake bamu ka san mu ƙauyawa ne eh, manoma haka ne <laughs> ƙauyawan manni <laughs> to na ga maka fulawa na idan idan ka je yanzu a ce an kwara ruwa an kwara ruwa an ɗauki eh. fatanya ana gamawa wannan in je ina in yi da shi eh. sai ka zo kuma ka ga ƙasa ƙasa ikon Allah ba bai nisa can da sai yabon mamakin yadda ruwan da bai shiga da yawa ba bai huda ƙasar da yawa daga sai ka zo ka ga kana ganin turba to wannan abu yana bani hmm. yana yana inji wanda sai ku manoman birni za ku iya wannan <laughs> bayani inji ai baba zan baka kai kana magana manoman birni kila eh. sai sati mai zuwa zan baka labari da kudan zuma kuma ya zo ya shiga gona ta to ina ina neman ba keke kiwon su ba ba ai har ne na ya karamba ne ce to ai mu da da muna yara ai eh. babanmu yana anya ana kiranta anya wannan gidan eh, eh, a yawwa yana da anya na ce ko anya yawwa ne ce ko anya ne zan je tunda dai sarkakiya ta <laughs> muna na ce ko anya ne zan musu dai <laughs> to na fara ya fara da farko dai da na je mai yankan ciyawa ne na nebo shi ne ya je zai yanka ciyawa eh. zuma suka kore shi bai sake dawowa ba <laughs> bai sake dawowa ba kwanaki kwanaki sai dai daga kamar ina zuwa ina dubawa sai inda zuman na kudan zuman na yake ba ban ga zuma ba eh. to sai na ɗauka mun rabu lafiya ina jin kila sun ji nace zan yi anya suka bar garin oh. to baba bayan ɗan lokaci sai kuma suka dawo kofar gida inda ciyawan kofar gidan nan take eh. wata ran kawai sai ina ganin suna yawan tashi suna ta eh. yawa to ina ce dai da yake fulawa ta eh, yawa irin ɗaiɗayan nan da suke bin fulawa suna sa <laughs> yau da irin wanda ake so inda eh. yana taimakawa fulawa yin furanni sai na ga abun ba haka bane ashe sun yi gida kuma sun yi gida su shiga su fita su sai aka ce min idan aka kuskura aka taba ɗaya aka kashe ɗaya suka ji warin to za a To shi kuma mai sai sun yi sun yaki a Sabon mai yankan ciyawa <laughs> ya zo ya ce shi ma ya ce to da zo daga an yanka ciyawa an kewaye wurin ba a je ba. Ba a taba wani wuri ba. <laughs> Sai kai ba ta ce mu eh. ya ce. idan aka zo yadda gaya mu da inda za a yi kaza za a yi kaza na ce to kai ma ni ma ina da ni ma ina da ɗan ƙarfin hali na. Na'am. Na sa wannan bai yi ba, na sa wannan bai yi ba, duk bakin yakacin abin da za a sa in ɗura a ramin nan. Eh. In ɗura da daddare ma zan zo in ɗura. Nan <laughs> nan tun da nan ce tun da muna yara. In za a eh. je ɗiban zuma ai da wuta ake kunnawa. Eh, haka da ne. Saboda wai ya kashe musu ido da dare. <laughs> Na wannan dabarar baba. Kudan zuma suka ƙi mutuwa. Suka ƙi barin wurin suka ƙi mutuwa. to sai da na zo na ce musu in ka san wuta ba ka san wuta ba. Wata ba haka dan ne. Duk bakin yakacin maganin yawo eh. maganin kwarin da na san ana sai da shi a cikin abunan da yake na dudura musu na rufe ramin na saka to har ya kona ciyawa kudan zuman nan suka <laughs> <laughs> To baba ina neman gudunmuwan maganin yadda za mu rabu da lodin kudan zuma nan da suka zo suka kawo min hmm. ziyara a gona ta. Za mu tambayo irin salon da aka yi amfani da shi a kumasi. Yawwa a kumasi a eh. na tambaya mun to baba bari mu shiga zangon gaishe gaishe bari mu fara da miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga abokin aikinmu wakilinmu tsohon wakilinmu Yusuf Mama Alhaji Yusuf Mama a jamhuriyar Nijar wanda a wani babansu ya rasu ya ce ya rasu yana da shekaru 87 kuma baba bisa hmm. ga bayanin shi Allah ya jarabce shi da da rashin lafiya ya yi shekaru goma sha biyu yana fama da rashin lafiya kafin shekaru sha biyu sha biyu na gwamma to Allah sa karshen wahalar amin hmm. amin shi tsohon kungiyar kareti irin wannan wasan na na na eh, eh, na jijjiga jiki na jijjiga jiki ni eh. wasa ne ko a ni dai ban yawa na yan canawa <laughs> ana kiran shi Hamidu, Abdu da aka fi sanin shi da Kristo. Allah ya sa ya huta. Amin. Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. Amin. To sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya da zan miƙa wa Baba Jibrin Dikko da iyalan gidan Dikko baki ɗaya a unguwar Yalwa a Kumasi na rasuwar matarsa da ake kira Aisha Abdulrahman wanda Allah ya mata cikawa a cikin wannan mako. Allah ji kanta da sauran magabata baki daya ya kuma ba da haƙurin wannan rashi da aka yi. Amin. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Germany, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga ba ga na shin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin su dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da To bari mu kuma shiga zangon sada zumunta inda waɗannan kamar eh, ni kullum na hannu na baba waɗanda ake aikowa ne ta wannan hanyar sada zumunta ta wayar salula kai ko kana daukowa a email a email haka yawa saboda kowa yawa kaga kowa shi ma a bashi dama haka to wannan ta fito ne daga hannun nazifi ibrahim murgar malam shagari wanda yake so a gaida mashi da yan uwa da abokan arziki da suka hada da sani da'u alaska da shehu adamu rijau da habu a abdu hulani sai ibrahim mai wankin hula da alhaji mai hula askira sai rilwanu ibrahim landan uba da salisu gudun miya adamawa sai mamman sani dauda cinwaza da gwani lawan ali gamadan sai injiniya jamilu wuro yaya ko yahaya ne ko yaya ne mm. tola da umar abubakar odoji azare sai kainunu sani misari da sani mai lange-lange ya wuri da faruk mahe karoga sai mansur babawuro na fada da aliko auta kafinta yalwa lawali manchester kamba da al'ummar rugar malam baki gaisuwar a bari ya huce zuwa ga fatima musa wada barikin ladi da abokan zamanta baki daya da matthew garba kaduna da iyalinsa sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun atiku ɗan yarbawa barbarejo daga accra ghana barbarejo mm. to barbarejo ne haka ne. dan asalin barbarejo ne amma mazaunin accra ghana ok to <laughs> shi dai mai atiku ɗan yarbawa barbarejo daga Accra, Ghana. Ya ce yana so a gaida mishi yayansa gajere shehu mai shago bakin kasuwa barbarejo da yayansa Muhammadu Dan Fati da ke tsola sai kakansa. iye Bello hakimin Afaja da ke karamar hukumar Bunza duk wa'ina ganan ne haka? a ina jin dan asalin Najeriya ne amma yake zaune a gada. yawwa to ta nake kuma kuma kun ari sunayen eh akwai wasu dai ka amma dai <laughs> da mahaifiyarsa da mata kai ni ban gane ba kaga ya zai gane shi ya ganance eh ya ganance ya ganance <laughs> ke je ki gane <laughs> idan Allah ya da zan ce da mahaifiyar shi da matarsa da ƴaƴan shi baki ɗaya da ke babareji kwara yana kuma gaida shugaban marhaba fm hmm. wato abdullahi baban sharif da alhaji ridwan abbas da alhaji salisu sha'aibu sadauki sai alhaji papa angola da chief imam dr nuhu sha ai duk na san mm. waɗannan sunan ta wurin na gwamma ai ni ma na ganance ai na nan na ganancewa da haruna muhammad katsina sai usman manika mai ruwa road funtuwa da nazifi ibrahim rugar malam da tunkur pharmacy remawa da zaradin fulasu rijiyar lemo da mm-hmm. adlu danga barbarejo sai alhaji bello hauni barbarejo da adamu dan kaina da labaran dalma da bala zando da kuma dan jimma mai shayi da fatar an tashi lafiya sai wannan gaisuwar fatar alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun alhaji muktar mai shago da wakin basa birnin gwari jihar kaduna wanda yake so a sada zumunci da alhaji muktar mai shago da wakin basa birnin gwari da da Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri sai Safiyanu Marafan Doka Sarkin tashar Birnin Gwari da Alhaji Abdurrahman Ubale limamin dawakin basa, sai Alhaji Sani Baban Jaku dawakin basa da Idris Kano Nasarawa, sai Honorable Yahaya Musa da Yakubu Makeri tashar keji ba kai ba ba ba ba a ciki. <laughs> <laughs> sai Nuhu mai wanki da guga tashar keji. da Yusuf Miro Kagara sai Alhaji Abdulkarim malamin daji da wakin basa da takwaranka Muktar ɗan Muhammad Ahmed Usman da matarka Hajiya Dada da yaranku. A ƙarshe yana gaida mai martaba sarkin birnin gwari a jihar Kaduna da fatar an tashi lafiya. To sai kuma wannan gaisuwar sada zumunci da ta abar ya huce da ta fito daga Ahmadu Manija Bauchi. Daga Bauchi unguwan karufin madaki ya ce zuwa ga sashen Hausa gidan rediyon VOA. Ya ce fili abar ya huce ga gashe-gashe da fata alheri zuwa ga mai girma dujuman Bauchi. Honorable Alhaji Bashir Yakubu Lame da ke unguwar dan juma. goje a garin bauchi da sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yakin bauchi da uban doban bauchi alhaji nasiru Ma'azu da ke garin bauchi a kan titin unguwan bakaro sai kuma sarkin langas alhaji abdulrahman yalwa da ke gunduman birshi na karamar hukumar bauchi wadda ke garin langas da kuma jamilu barista na asibitin baram gada da ke gunduman birshi a ƙaramin hukumar Bauchi da Ahmadu Malam Gambo mai ɗaurin karaya a gidan marigayi Malam Gambo mai ɗauri a unguwan karofin madaki a Bauchi ya ce a ƙarshe yake gaida Fatima Inuwa malamin kasuwa Fati mai glass kenan wanda ke unguwan Kobi gidan Malam Inuwa malamin kasuwa a Bauchi To sai kuma wannan gaisuwan abar ya huce zuwa ga Dr. Sa'idu Sani Badigo da Sale Muhammad Isa Bajuga da kuma Dr. Usaini mai maganin ciwon hanta zingiwa da Aliko Auta Kafinta Yalwa da Muhammad Lura Arke sai kuma Alhaji Bura Dada Potaskum da Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajuga da kuma Alhaji Yahya Muhammad Sangaru da dan adda Maimai Taranka. da kuma shugaba mati taranka da malam malam mai zanen hula sai kuma yusuf mai leda a garin gololo da alhaji sale haliru sarkin zindawa da kawu ikd potescom da hamisu henry potescom da kuma daukacin ma'aikatan sunshine fm potescom da yawale sani ta kai da alhaji nasiru mai dabino darkin kano da alhaji umaru bata bajoga da alhaji ali bata bajoga da kuma malami kura da ayuba a garin sarkin noma da babawo mai taki turo da dan sandan najeriya manga giyadi azare da alhaji ali reza zindawa da abdulkadir mai kifi zindawa da daukacin ma'aikatan voa hausa maza da mata sako daga alhaji haruna bibi tarmasuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga To madalla kamar yadda muke faɗa kullum baba komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da waɗannan sakonni da suka fito daga hannun abubakar salisu a riki mai fataskum jihar yobe da kuma baban gida garin umaru sabuwa jihar maradi bari mu fara da wannan ta abubakar salisu da yake so a isar mishi da sakon gaisuwa zuwa ga isa lawal gilgir da Usman Shitu Mahuta da Sani Muhammad tindu sai Aminu Adamu Malam Maduri da Sani Gule Kamfala Malam Maduri sai Isa Ramin Hudu Hadeja da Abubakar kawu Girgir da Buhari Yahaya Nguru da Abba bin Bas Nguru da daukacin al'ummar unguwarsu ta Arikime baki daya. sai wannan takarcen da ta fito daga hannun baban gida garin umaru sabuwa jihar maradi da ke son a miƙa mishi saƙon fata alheri da sada zumunci zuwa ga sanusi madatai da magaram da badamasi ɗan dumumuge mai shayi da muhammadu nura abubakar salifu sai dauda ɗan mayaƙi maraɗi da mansur baba wuro sai mamman sani dauda cinwaza da fidausi ibrahim na ibawa sai Ibrahim SD Kusfa Zaria da Safiyanu guma zangon daura. Ya ce sai yayanka amma da yayan shi ne. Yayan Yawa eh. Yusira da Yusuf da mamansu Fa'iza Abdullahi garin Malam. bari mu kara da hamidu kalalabuwa a difa jamhuriyar nijar da fatan an tashi lafiya madalla ba yau labarin da zan baka duk da yake dai na baka labarin kudan zuma. Eh. <laughs> Na zahiri. Wannan ke dan aka eh, Wannan shimfiɗa ce. To baba wannan labarin da zan baka na wani saurayi ne baba. Eh. Ya shiga mota yana tsaye kan titi ya tsaye da motan motan mm. haya. Na'am. Ya shiga motan ko da ya shiga mota sai iske wata yarinya a ciki ka san motan taxi inda in ba ta wani yawa in ba ta uban nan ba eh. ta uban nan da yanzu da ake in kai ka dauka sai an dire ka ba a dauki eh, eh, wani yawa amma ka san dama motocin aka tsaya sai ta cika duk wanda a tsaya a dauki a sauke wani a dauki wani a sauke ana tsaya mm. to da ya shiga motar nan sai iske akwai wata yarinya a cikin motar ta yar gaye sosai mm. ya kalli yarinyar nan ya kalle shi ya ga dai ba ajin ɗaya ba yana so ya mata magana ba yadda zai mata magana dan ba ajin ɗaya ba eh, sai shi ke nan dabara ta faɗo mishi sai ya ɗauki waya eh. ya ɗauki waya yana yana barazana sai ya kira sai ya ce mishi ya kira sai ya ce a'a baba ce ya ce hajiya ya ce hajiya ai baki san abin da ya faru da ni ba mm. kin ga shiru shiru shiru mm. ai baki san abin da ya faru da ni ba da muka da muka rabin nan muka fita sai minista ya kira ni bayan da minista ya kira ni nan muka bata lokaci muka bata lokaci yana nununa mun ayyukan nan ne da baba ya fara mm. da muka yi magana to da ya bata na kamo hanya zan taho kenan sai kuma na samu matsala da motata na taka kusa shi a irin yadda ake ake tsara hanya din na sai na ban tsaya sai na taka kusa kawai sai suka farka min taya sai na bari to na ga zan bata lokaci domin gwamna yana jiran mu wannan <laughs> gwamna yana jiran mu <laughs> wai ya ce wai da na tashi wai muna jira gwamna don ya kamata mu kai wannan naira miliyan 25 din hmm. sauri nike zo gida na dauka domin mu eh. je mu kai wanda aka yi magana da gwamna eh. sai ce bayan da ya gama waya kenan sai ya dubi yarinya sai ya ga tana kallon shi. Allah sarki. <laughs> Ya ce to, eh, ya ce to ashe eh, abu ya kan kama ke. <laughs> Maganar da ya kan kama kenan. Eh. Sai ce mata sai ce mata ya dai. Ya gama jin ra'ayinta. Eh ai shi yana gani sai ce mata. Sai ta ce eh ta ce ya ce mata ya dai ta ce ba komai malam sannu. ta ce ai tun lokacin da ka daga wayan nan zaka fara waya kenan sai na ga batirin wayan naka ya fada <laughs> a kasa saboda haka wayan da za a ci to shi bai san a ce batir ya fadi to ina waya kenan duk wannan barazanar da ake ba ba <laughs> ma batir a ciki to ashe ta gane cewa duk barazana da yake eh. cewa ta ce ai saboda ita da yake eh, shirya eh, wa'annan gadan zare <laughs> gadan zare ashe ya yi banza wanda ajin nasu ba da gaske ba yanzu da zai kara nuna cewa ashe ba ajin su ba shi ba kowa ba ne <laughs> <laughs> wai shi ne da wai dama na son faɗa maka ne tun da ka ciro wayan nan zaka yi sai eh. batirin wayan ya faɗi kuma na ga kana eh na ga eh na ga ah, <laughs> ce makareci ne <laughs> na ga malama tun da na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin baba ya ko baki alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri da kunci damuwa ya zo ta kasa cin abinci ya sa kallon layin jiki har ka kasa barci